shin dan uwa kana amfani da youtube kana shiga youtube channel ko kuma youtube ka yi kallo a ciki shin kana ganin kananan bidiyo da kake da sha'awar ka sauke sa kan waya amma ka rasa yadda za ka yi to aka kamata ka bi ni a cikin wannan bidiyon tun daga farko har karke jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu barkamu da sake saduwa a cikin wannan channel mai suna Tech and a yau na kawo mana wani bidiyo ne mai matakar muhimmanci so da yawa zaka ga yan uwa zaka ga wayansu suna shiga cikin YouTube su yi kallo so zaka ga sun ga kananan bidiyo amma ba san ta yanda za su yi su sauke wannan bidiyon ba so zan nuna maka idan ka biyo ni tun daga farko har karke wannan bidiyon so dan uwa kafin kafin mu ce kai ga wannan bidiyon kar ka manta da maka mana subscribe ba ka dana mana subscribe ka dana mana kararrawar sanarwa ka zabi all domin san da kai sababbin bidiyon mu da zarar mun daura nagode sai mu fara aikin so dan uwa zaka ga kasancewar ah, wayansu ana amfani da application application dan sauke wato kananan irin wayannan bidiyon so dan uwa zaka ga kai kuma ah, ka rasa yanda zaka ka sauke cikin wato YouTube kasancewar baka san yadda zaka yi ka sauke na wato YouTube ba so dan wa zan nuna maka da fara abin da zaka nema shine zaka je cikin wato YouTube channel a YouTube kamar yadda aka saba so dan wa yayin da ka shigo cikin YouTube kana cikin kallo sai ka hadu da irin wayannan kananan bidiyon kamar yadda kake gani kamar yadda kake gani ga sunan kananan bidiyo ne zaka gansa a nan gurin so misali kaddara wannan na dan sholi kana son ka sauke wannan bidiyon kamar haka zaka taba shi ne kai kaman kana kalla so dan wa idan kana idan ka shiga kai kaman kana kallon bidiyon ga wani alama nan a ƙasa inda aka rubuta shiya inda kana danna alama alamar sha ga, alama nan na farko wanda aka rubuta coffee link so dan uwa sai ka yi coffee link bayan ka gama yin coffee link kai tsaye zaka zo a zaka yi free ka wato nimi chrome browser naka kamar yadda aka saba so dan uwa idan ka shiga chrome browser sai ka shiga wato search kamar yadda kake gani sai ka rubuta youtube misali youtube uh, kamar yadda kake gani youtube short kamar yadda kake gani short downloader so dan uwa kana kana danna wannan kamar yadda kake gani download sai ka danna alamar search kana yin searching zai baka wato wannan alamar fuska kamar yadda kake gani so da ya kawo ka nan gurin alama wannan zabi na uku shi za a yi na biyu shi zaka shiga inda aka rubuta YouTube short downloader kamar yadda kake gani so dan uwa kana taba shi kamar haka zai baka alama ne a nan gurin gashi nan inda aka rubuta paste your YouTube link here so dan uwa da ka danna alamar wannan face din zai maka sacin din bidiyon kai tsaye zaka danna get video kamar yadda kake gani so dan uwa da ka danna zaka dan jira shi yayi sacin na wayan su min sakonni so dan haka zamu dan jira shi yayi wato ya gama sacin kamar yadda muke gani so sai mu dan jira ya gama sacin network namu ne so kamar yadda kake gani gashi nan da yana sacin so kamar yadda kake gani gashi nan ya gama sacin kai tsaye zaka danna wato wannan alamar kamar yadda kake gani in ka danna get video kai sai zaka sauke shi a wayar kawo ka nan gurin zaka taba wato get link kamar yadda kake gani kana taba zai baka wannan alamar download da ka danna shi kamar yadda kake gani zai ce maka download sai ka taba download kamar haka so yadda kake gani gashi har ka riga kai saving na kai downloading na wannan video a zuwa kan wayarka kamar yadda aka saba so dan wa kai tsaye da ka zo cikin wato wato gallery naka zaka iya dubo shi wannan video kamar yadda kake gani zaka iya dubo shi a wato cikin gallery naka kai tsaye za ka gan shi so ɗan wa idan ka ji daɗin bidiyon nan ka dana min like saboda haka yana ƙara ba mu ƙwarin gwiwa mu kawo muku bidiyo akai-akai na gode